بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلم رحمه الله فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمثال ذلك والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولآخرين لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أن ذلك أكمل قال تعالى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 a wannan yammaci na ranar talata 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan bakwai miladiya ta 2009 a wannan majalisi namu mai albarka na mako-mako a inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tafasir iraqiyya fil a'malin Kalbiya. wallafar hamshakin malamin na shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 728 a yau wannan darasi namu shi na 45 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na 89 idan ba a manta ba muna nan akan magana da ta shafi san Allah wanda kuma wannan ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka da zuciya take yi ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa su ne al'amalin kalbiya din ayyuka na zuciya al-mahabba lillahi subhanahu wa ta'ala san Allah wanda kuma ibnu taymiya yake gaya mana cewa san Allah kamar yadda nassoshi na alkur'ani da sunna suka nuna abinda yake jigonsa shine ikhlasi duk wanda zai ce yana son Allah to dole ya zama mai tsantsanta bautarsa ga Allah shi kadai ba tare da yayi tarayya da shi cikin komai ba to shine malai ci gaba da cewa fa iza kana aslu al-amal dini huwa ikhlasu lillah wa huwa iradatu Allah wahda فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وأمثال هذا malam yace fa idza kana aslul amali dini huwa ikhlas ad-din lillah idan ya zan tushen aiki na addini tushen abin da za ka yi da sunan addini wato jigonsa na farko shi ne ikhlasi an tsanta bauta ga Allah shi kadai wa huwa iradatu Allah wahda shi ne, ka nufi Allah shi kadai da wannan aiki nufar Allah shi kadai da aikinka wannan shi ne tushen aikinka shine ginshikin da yake dauke da aikinka na addini fashai'ul muradu li nafsihi idan mun fahimci haka cewa nufin Allah shi kadai da ibada nufin Allah shi kadai da ayyukan kwarai wannan shine tushen aiki na addini to idan mun fahimci haka fashai'ul muradu li nafsihi huwa al li dhatihi duk abin da kake nufarsa domin shi wannan abun karan kansa ba domin dalilan wasu abubuwa daban ba a dan shi karan kansa abin shi yasa kake nufarsa kake bukatarsa kake niyyarsa a zuciyarka to wannan abin shi ne abin da kake kan shi li bi dan shi karan kansa din wa hadha kamalul mahabba wannan ita ce cikar soyayya muna san Allah domin shi ne Allah me yasa kake san Allah domin Allah Allah ne saboda Allah Allah ne shi yasa kake san shi babu wani dalili saboda haka ko da kuwa kana cikin jin daɗi ya huwa ce maka abubuwan da zuciyarka take so kana san shi ko da kuwa kana cikin wani hali na kakalika ne. abubuwan da kake ciki ba abin da kake fata bane ba abin da kake so bane duk da haka dai kana san Allah kana san shi a yayin da kake cikin jin daɗi kake cikin ƙoshin lafiya kake cikin kwanciyar hankali kake cikin arziki gaba da baya kana san Allah a yayin da kake cikin rashin lafiya ko cikin halin takalika ko cikin halin damuwa haka nan dai kana san Allah to in ba Allah ba wanda ake wa irin wannan san idan wani mahaluki ne yayin da yake yi maka mai kyau sai ka ji kana son shi yayin da yake da maka kuma sai sai ya rika raguwa ko da kana san shi to zai rika raguwa har a wayi gari ma ka ji ka tsani shi ba ka san shi ba ka san ganin sa ba ka san mai san shi ma saboda abu yayi tsanani amma san da ake wa Allah ba wannan bane saboda babu yadda rayuwar dan adam za ta yi ta rabu ta ji cewa ta wadatu ga barin ubangiji ko yaya saboda haka abin da kake son shi dan karan kanka wannan shine soyayya ta hakika ta ce kamalul mahabba wato duk abin da ka ji kana so amma akwai dalilin da yasa kake son shi ban da shi karan kansa abu kana son dukiya saboda dukiyar da za ta taimaka maka ka samu kaza ka samu kaza ka zama kaza yayin da za ka mallaki dukiyar da za ta rika jawo maka bala'i iri iri to sai ka ji ka tsana dukiyar ko kana da dukiyar amma kuma gashi ba lafiyar da za ci dukiyar to za ka iya kashe dukiyar gaba ɗaya don ka samu lafiya kaga ashe ita dukiyar ba ita ce a gaban ka ba abinda za ka samu a ƙarƙashin dukiyar da jin daɗi shi kake nema saboda haka idan har za ka rasa lafiyarka ga dukiya kuma a hannunka to wannan dukiyar sai ka ji ba ta da wani amfani inda a ce za ka kawo dukiyar gaba ɗaya a baka lafiyar sai ka ji za ka iya bayarwa ba shi kaga ba dan ita dukiyar karan kanka kake son ta ba sai dan wasu abubuwa da za ta haifar maka na fantamawa da jin daɗi da rakashewa a rayuwa to haka nan idan mace kake so ila kana son ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace tun kafal mar'atu li arba'in li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha kaga ko dai dan tana da kyau sai ka ji kana son ta inda za ta yi dameji sai ka ji baka son ta kaga ba dakkaran kanka kake son ta ko dan tana da kuɗi ko yar masu kuɗi ce sai ka ji kana son ta dan kai ma ka shiga wannan daular a ci da kai ta ya mutu ta gada kai kuma ka ci ganga ne haka ke son ta ko wani hasabi ha saboda yar suwa na ci kai ma ka ji cewa kana da dangantaka da wannan gidan ko kuma a'a saboda mace ce mai addini tana san Allah da manzonsa tana san sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam kai hatta fi kama a wajen addini saboda ka ji kana kanta ran da shaidan zai yi mata fitsari a kai da take addinin sai ka ji maka to Allah shi kadai ake so ake san shi li zatihi dan zatinsa ka duk a kowane hali bawa yake ciki sai ya jera san Allah shi ne mala ce wa hadha kamalul mahabba wala ita ce soyayya cikakkiyar soyayya lakin na aksara ma ja al-maqlubu musamman bismil ibada Allah kake nufa amma sau da yawa a alkur'ani ko hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama abin nan da kake bukata kake nema wanda shine gayar ka yana zuwa ne da sunan ibada kamar Allah yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljannu ba illa li abudu sai dan su bauta mu lamun din nan lamu sayrura ce ko kuma lamu gharab ko lamu ta'lim idan kace lamu sairura ita ce lamu aqiba wato sai dan karshen al'amarin su ya zama bautar Allah lamul akiba galibi mutum yana yin abu amma bai san karshen yadda al'amarin zai kasance ba sai ya kasance ya gani yana iya wa karshen al'amarin ya zama ba mai kyau ba gare ba abin da yake so ba kamar yadda Allah yake cewa game da fir'auna da mutanen gidansa lokacin da suka tsinci annabi Musa alaihi salam a cikin wato akwati da aka jefa cikin ruwa faltafahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kaga wannan li yaqula wannan lamu lamul aqila li yaqula lahum aduwan wa hazana ba su tsince shi ba dan ya zama musu maki ya zama musu abin bakin ciki ba dan haka suka tsince shi ba amma kuma Allah ce li yaqula domin karshen al'amarin ya zama haka kaga wanda ita ce lamu sayrura ubangiji ya so haka ta don haka sai ya danka renon annabi musa a gidan fir'auna dan daga ƙarshe ya zama musu To kaga wannan inda a ce mutanen annabi musa ko a mutanen fir'auna ko shi kansa Fir'auna ya san cewa ƙarshen al'amarin zai zama haka ba za su ɗauko annabi musa ba to kaga wannan ita ce lamu sayrura ko lamul aqiba galibi ta kan zo yayin da mutum ya yi abu amma bai san karshen al'amarin ya zai wakala ba kamar yadda mai fada yake fada yake cewa lido lita mutu lido lil mauti wabno lil kharabi ko hayayyafa domin mutuwa ku gina domin rushewa wato ku hayayyafa karshe mutuwa za ta zo ta ɗaura rayukan kuku da 'ya'yan duka ku gina ƙarshe duniyar za ta tashi gaba ɗaya ta tarwatsi to za ku gina abin da ƙarshe dole za ku bar shi kaga anan damun ce lamun akhira ce babu wanda yake yin gini dan ya rushe sai dan ya shiga amma ƙarshen al'amarin haka zai zamo to kaga wannan lamun din da take cikin ayar li ya'budun ba namun aqiba ba ce domin ubangiji ya san ƙarshen al'amarin abubuwan da yake babu wani abin da ubangiji yake jahilta ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء babu abin da yake ɓuya ga Allah saboda haka ya san me zai wakana ba haka ba za ka ce wa wannan lamun ɗin ba lamun aqida to lamun gharab ce ka ce lamun gharab ana nufin wato haka ubangiji wato yayi abin dan wannan garabin dan ainihin ibadar ta kasance a bauta masa lamul gharar duk inda aka cewa lamun lamul gharar ce to lalle abin sai ya faru a ce an halicci mutane da aljannu domin su bauta masa ka ce lamun din lamun gharadi ce ma'ana gharadin da yasa ubangiji ya halicce su dan su bauta masa to sai yanzu dole ne a bauta wa Allah kowa sai ya yi bautar Allah to wani zai ce to ai kuma ga wasu nan sun kafircewa Allah din ba ka bauta masa daga cikin mutane daga cikin aljanu to kaga abinda ubangiji yayi zarabi kuma bai wakala duka ba ubangiji kuma ba zai so wakalar abu ba kuma ya wakala masha Allah wakala duk abinda Allah ya so wakala sai ya wakala ashe kaga ba lamun gharar ba lamun ta'lil ce wato lamun da take fito da hikima ubangiji ya halicci mutum da aljanu saboda wata hikima hikimar ita ce su bauta masa malamai suka ce na'am wannan lamun ta'alil ce kamar kai da take zuwa a larabci kai lil ta'alil saboda haka ubangiji ya halicci ɗan adam ya halicci aljan domin su bauta masa malamai nan ma suka kasu ko kuma sai aka samu kungiyoyi biyu a nan wajen fahimtar lamun talib din wasu suka ce liya'budu dan su bauta masa kuma su duka din sun bauta sun bauta masa da haka kaga a nan dole ne a fassara bauta kuma da wata ma'anar ba domin akwai wanda ya bauta wa Allah cikin halittunsa akwai wanda bai bauta masa ba sai ya zama bauta a nan <coughs> tana nufin dan su san Allah in suka san shi wani zai bauta masa sai zama wannan sani shine bautar da ake nufi illa li ya'budun ay illa li ya'rifun saboda haka da musulmi da wanda ba musulmi ba duk sun yi tarayya wajen sanin Allah sai dai shi musulmi shi yake bauta wa Allah wanda ba musulmi ko ya san Allah baya bauta masa kaga li ya'budun sai suka fassara shi da ma'anar li ya'rifun sai suka fassara al-ibada da al-ma'rifa wasu kuma suka ce a illa li ya'buduni ai li ni al'abiduna sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan ba duka ne za su bauta wa Allah cikin aljanu da mutane ba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'anarsa illa liya'budani al'abidun sai dan masu bauta mun su bauta mun kaga kenan a cikin waɗanda Allah ya halitta akwai waɗanda suka bauta masa Sune ne musulmi waɗanda suka mika wuya gare shi suka yarda shi ne abin bauta shi kaɗai suka bauta masa akwai kuma waɗanda ba su bauta masa ba to shi ne malamai suka ce abinda ake nufi a nan ayar malamai na sunna Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum da aljan domin yana nufin mutum da aljan din nan ya bauta masa yana nufin ya bauta masa wato kaga wannan ita ce irada ne irada diniya shari'iyya dan wannan Allah ya halicci mutum da aljan dan su bauta masa yana nufin su bauta masa kaga wannan irada ce diniya shar'iyya idan ana riƙe cikin da muka yi a baya ita irada diniya shar'iyya takan iya wakana kuma wani lokaci ba ta wakana ko ba haka ba haka ne saboda kaga waɗanda suka bauta wa Allah cikin musulmi an samu irada diniya shar'iyya kuma mai kauniya ashe lalle karatun yana waɗanda suka bauta wa Allah kaga an samu irada diniya shar'iyya a gurin su saboda sun yi abin da Allah yake so sannan kuma irada kauniya saboda kuma abin ya wakala ya kasance a tare da su an gane ko waɗanda kuma suka ƙi bauta wa Allah umarnin ubangiji ko nufin ubangiji da ya yi musu na su bauta mishi irada ce ne irada ce diniya amma kuma kauniya a ba kauniya ba saboda ba su bauta masa din ba ashe ka ga ya abudu din da ana nufin irada diniya ubangiji Ya yi wannan yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan irada ce ne eh irada diniya shar'iyya والله يريد ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا إرادة إرادة التي تزوى أولا آية وسئلتي يريد يريد يريد ألا يتفعل إرادة شرعية عن ذلك تو من ونن لام ita ce ta zo ana yuridu Allahu li yubayyana lakum wannan lamun da take cikin ayar li yubayyana lakum ita ce irada shar'iyya lamun للتعليل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون an gane ko wanda ita ce irada diniya wanda ita ce lamu ta'lim saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljan dan yana nufin su bauta masa yana nufin su da irada diniya shar'iyya sai a samu wasu sun bauta wa Allah su cancanci sakamakonsa mai kyau wasu kuma su ki bauta wa Allah din su cancanci mummunan sakamako Allah ya kiyashe mu <coughs> da fatan an fahimci abin da ayat take nufi وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون Allah ce ya ku mutane ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halicce ku da waɗanda ma suke gabaninku la'allakum tattaqu ko wa la'allaku a samu takawa anan Ubangiji sai ya yi kira zuwa ga tauhidul ibada ya kuma kafa dalili akan me yasa za mu yi riko da tauhidul ibada sai ubangiji ya ambaci dalilin sannan kuma ya faɗi sakamakon abinda shi tauhidul ibada zai haifar kaga anan ubangiji ya faɗi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da kuma abinda tauhidul uluhiyya yake haifarwa ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu abudu rabbakum ya ko mutane kowa da kowa ya shiga cikin wannan kiran da musulmi da wanda ba musulmi ba ai abudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku ku bauta wa kaga wannan kira ne zuwa ga tauhidul ibada ku bauta wa Allah ku tsantsanta Allah wajen bauta yace rabbakum bai ce i'budullaha ba saboda ne me yasa ba a ce i'budullaha sai aka ce i'budu rabbakum saboda ayar ta kunshe dalilin da za ta ku bauta wa Allah saboda shine ar-rabb ar-rabb kuma shine wanda ya kyage ka yake kula da kai ya zuba maka ni'imominsa na zahiri da batini yake azurta ka yake baka lafiya yake kaɗe maka cuta wanda shine ar rabbu ko wanda yake ayyukan da babu mai iya yin su sai Allah kamar Allah yana cewa ku bautawa wanda shine ya halicce ku yake renan ku ya ba ku ci da sha ya ba ku lafiya ya ba ku abin da kuke bukata na rayuwa duka don haka ya cancanci ku bauta masa wannan ke sa aka faɗi a rububiyya domin duk sanda aka samu tauhidin rububiyya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun faɗi wannan tauhidin rububiyya ya salzimu tauhidin uluhiyya duk sanda ka da cewa Allah shi ya yi ka shi ya yi sama da kasa shi yake azartawa shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake bada lafiya shi yake saukar da ruwa shi yake fitar da tsirrai idan ka yadda da ayyukan Allah irin waɗannan to ya zama wajibi a kanka in dai ba tufka da warwara za ka yi ba ya zama tilas kuma ka yarda shi kadai za a bautawa don ba mai yin waɗannan ayyukan sai shi an gane ko ne ma'anar tauhidin rububiyya yana lizimtar da tauhidin uluhiyya shi yasa ubangiji sai ya haɗa su anan yace i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum ubangiji wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suke gaba suka gabace ku kaga shi ya halitta shi yake kula da halittar da yayi shi yake ba ta abin da duk za ta yi rayu da shi shi yake ije mata dukkan wata musiba ashe shi kadai ya kamata ku bauta wa ba wani ba sai ya ce la'allakum tattaqun ko ko kwa samu takawa takawa kuma shine ka kare kanka daga fadawa cikin abin da baka so ma'ana idan kuka bauta wa Allah shi kadai to za ku samu kariya daga fadawa cikin abin da ba zai muku dadi ba shine shiga wutar nan. kaga ashe tabbatar da tauhidul ibada yana sanya mutum ya samu kariya da tsira daga fadawa cikin wuta kaga a waɗannan ayoyi da ire-iren su ubangiji ya yi kira ga bawa ya zama mai bauta wa Allah wannan bautar da zai yi wa Allah ita ce take kunshi da san Allah so na koli ita ce alamar da take nuna cewa bawa yana san Allah shi yasa malam yace wal ibadatu تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته idan aka ce bauta bauta ga Allah bauta ta ƙunshi kamala ta soyayya da kuma soyayya ta koli soyayya cikakkiya ta koli ta ƙarshe da babu kuma wata soyayya sama da ita sannan ibada ta kunshi kama da tulli kaskantar da kai da risinawa da miƙa wuya da saduda cikakkiyar kaskantarwa wani hayatar zulli da kuma ƙololuwar kaskantarwa wato bawa idan aka ce bawan Allah ma'ana wanda ya kai matuka ya kai ƙololuwa wajen san Allah wanda ya kai ƙololuwa wajen kaskantar da kansa ga Allah shi ne ma'anar bawan Allah bautar Allah shine cikakkiyar soyayya soyayya da babu tawaya babu na kasa a cikinta ta kowane bangare soyayya ta ƙarshe wacce babu sama da ita kuma sannan kaskantar da kai ga Allah kaskantar wadda babu kuma sama da ita wadda ita ce ma'anar soyayya wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a kulli abidihi huma qutbani wa alayhima فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان wanda shi ne yadda ibn qayyim ya waƙe me ake nufi da ibada wa ibadatul rahman ghayatu qutbi bautar Allah mai rahama shine kololuwar sarsa ma'a kulli abidihi tare da kaskantar da kai ga shi mai bauta wa Allah shi mai bauta Allah din kuma ya kaskantar da kai ga Allah ko ba ku ba bani yace ko waɗannan su ne tushe guda biyu jinsi kai guda biyu waɗanda suke dauke da ibada idan aka cire ginshiki ɗaya to ibada ta rubuce aka cire ginshiƙin soyayya ibada ta rubuce ko aka cire ginshiƙin dul ibada ta rubuce dole ne mai bauta wa Allah ya yi tare da kan Allah kuma so da koyi dole ne ya yi tare da kaskantar da kai da rizina wa Allah ya ji shi bawan Allah ne mai bukatuwa ne shi ba kowa komai bane a gaba ga Allah wanda ita ce ibada فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا abinda ake so wanda ba a girmama shi ba a kankantar masa da kai to baya zama abin bauta dole za ka so abu in dai ba za ka kankantar da kanka gaba gare shi ba to bai zama abin bauta ba to haka Allah diya da za ka so shi in dai ba za ka rusuna ka yi ibada kuma a ganka kana yin kana bin dokokinsa to wannan <coughs> ba ba ba ba bautar Allah yake ba haka nan wal mu'azzamu alladhi la yuhabbu wa la yakunu la yakunu ma'budan haka nan al-mu'azzam wanda ake girmama shi amma ko ba a san shi gashi a fili ana ba shi girma amma a zuciya ana zage shi kamar yadda yake faruwa tsakanin mutum da dan uwansa mutum wanda yake gaira da maslaha a gun shi saboda zai samu wani abu sai ya rika nuna masa girma yana girmama shi in zai tafi ya daukan masa takalmi in yayi kira ya zo a guje yanzu bai kasa yana huci amma kuma a zuciyarsa yana hantarta dan banza mu abin da yake ka muke so ranar da ya hana shi kuma zai koma gefe ya ci gaba da zagi sai ka jera to ina ba ina tare da shi ne ina girmama shi saboda na zanci mutumin kirki ne amma yanzu mun gane ashe ba mutumin Allah bane abin da ya fanta ya fahimta saboda ya ji baya bashi to kaga ba dan yana san shi yake girmama shi ba to wannan ba a yi wa Allah irin wannan girmama irin wannan girmamawa ka girmama shi ba dan kana san shi ba wannan ba za ka zama ka riki Allah abin bauta ba wala hada qala ta'ala saboda haka ne Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum wanda hubbillah da amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai wanda yake rikon wasu kishiyoyi ba Allah ba suna san su kamar san Allah kuma waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi tsananin san Allah sama da komai wannan aya tana da ma'ana guda biyu ko malaman tafsiri sun ba ta ma'ana guda biyu ko dai tana nufin daga cikin mutane akwai waɗanda suke rikon kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna son kishiyoyin nan ka Lahi; ai ka hubbil da lillah suna yi wa kishiyoyin nan sa so irin yadda muminai suke san Allah ma'ana ta biyu yuhibbunahum ka hubbihim lillah suna san ababen da suka rika kishiyoyi tare da Allah kamar yadda suke san Allah wato suna san Allah kuma suna san waɗannan kishiyoyi sun daidaita kishiyoyin tare da Allah a wajen soyayya fassara ta farko suna son waɗannan kishiyoyin kamar yadda mu'minai suke san Allah fassara ta biyu suna son waɗannan kishiyoyin kamar yadda suke ji suna san Allah fassara ta biyu ita ce tafi dacewa saboda faɗar Allah wallazi da amanu a shaddu hubban lillah wato suna san Allah su mushrikai kuma suna son waɗannan abubuwan da suke bautawa kaga wannan shine al-mahabbatu ma'allah ka so wani irin san da kake yi wa Allah kaga nan sun daidaita Allah da wani kamar da Allah ce wallazi da kafaru bi rabbihim ya'dilu waɗanda suka kafirta suna daidaita ababen bautar su da Allah kamar da yake cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wallahi mun kasance cikin bata mai mabayyani yayin da muka zan muna daidaita ku da ubangijin halittu ba sun daidaita shi bane wajen arzikawa ko halitta ko kashewa ko rayawa babu wani kafirin da yake gunkin sai na halitta irin yadda Allah yake halitta babu wani kafirin da yake gunkin sai na azartawa irin yadda Allah yake azartawa ko ya bada lafiya irin yadda Allah yake bada lafiya babu wani kafirin da amma kuma suna san su kamar yadda suke kan Allah kaga ashe sun daidaita san nasu ne san Allah ne da san gumaka shi yasa da suka ce iznu sawwikum at-taswiya huna fil mahabbati wal ibada sun daidaita waɗannan gumakan tare da Allah wajen soyayya ba wajen azartawa ba ba wajen saukar da ruwan sama ba wajen halittar sama da ƙasa ba duk sun san Allah shi ka kaɗai wannan ba su daidaita waɗannan abubuwan bauta ba da Allah a cikin waɗannan ayyuka na shi amma sun daidaita Allah da waninsa cikin soyayya to wannan shi ake kira shirkul mahabba shirkul mahabba shirkar da take faruwa a dalilin ka daidaita wani da Allah wajen soyayya idan ka daidaita wani da Allah wajen soyayya shirka ne ina ga wanda zai so wani sama da yadda yake san kansa ina ga wanda wani yake so ba baya san Allah to a cikin musulmi akwai wannan akwai wani yana san wani sama da yadda yake san Allah ba ma magana taswiya ake yi ba zai so wani shehinsa ko wani waliyinsa kama da yake ta Allah domin za ka ce masa ga abin da Allah yake ga abin da yake so ka yi ga maganarsa ga faɗarsa sai sa kafa ya shuri amma da ya ji ka ce ga abin da waliwa da kushewa da ya faɗa sai ka ga ya kasa kunne ya rasu na ya miƙa wuya kaga anan ya fifita wannan shehin ko wannan waliyin akan Allah ko kaga wasu suna fifita san wani abu na duniya akan san Allah ba su fifita wani wali'i ko wani gunki ba amma sun fifita wani mata'ul hayati duniya akan san Allah za ga in sallah ya zo to zuciyarka tana tana shagonsa ko tana gurin aikinsa ko tana gurin hada-hadarsa da ciwatuwarsa har ku gama sallah bai ma san mai liman ya karanta ba shi dai yana ga ana rukuku ana miƙewa ana tashi ana miƙewa in za a yi rafkarwa ba bai sani ba irin sun su da sahun gaba kaga al'amari sai lalace babu mai tambayi ba ka je yadda ka tafi ma kawai shi ma haka zai tafi saboda zuciyar gangan jikin ce tare da kai a masallaci amma zuciyar tana tana lissafin cinikin da aka yi a yau an yi riba ko ba a yi ba to kaga wannan shine abdul abdul dirham abdul dinar ba nan yake ta'ita abdul dirham ta'ita abdul dinar تعيس عبد الخميسة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتقش فإذا تعيس وانتقش فإذا شيك فلا انتقش النبي صلى الله عليه وسلم يقول باوان ديناري باوان درهمي باوان نيرا دقنا يا هلك تعيس وانتقش يا هلك يا تبايا فإذا شيك فلا انتقش annabi ya ce idan ya taka kaya Allah kakka ba shi damar cire ba, to dan masiba da za ta same shi ya ubangiji kakka yayi masa to akwai wanda ba gunki zai bauta wa sassaƙaƙƙen gunki ba ba wani shaidi ko wani wali ko wani kabari ko wani dutse a yana bauta wa naira ne yana bauta wa dala a an dai zai samu dala to ya ta ko ne ko ne ne kawai ya yi ya yadda zai yi da bai yi sallah ko ɗaya ba saboda kada a samu canzaru a harkar din da ake yi ya tashi ya tafi sallah abokan din ɗinsa duk har ne ba ta sallah a yi wata kumbiya kumbiya sai ya yi ce akwai larura ma hada kaga wannan ya rike bautawa ko mai bautawa kayan sawa ko mai shirya abdul khamis da kayansa na sawa zai rika bautawa shi dai ya yi ado ya cancanta saboda haka a wajen neman kayan ado din nan kayan alatu to komai ma zai ya yadda ko ne, inda zai samu wannan abin da yake so shiga gida da ya kula kowa ya shiga mota da ta fita kowa da sa kayan da ta kula kowa akwai wanda kabila gidan gonar sa yake bauta aura ka yayi gidan gona ya zuba jimila ya zuba yan bareyi aura ka kullun yana hada-hada akan gonar nan ya yi ya ba komai a sabilin gonan nan to kaga waɗannan ba su bauta ba wani daban da aka sani ana bauta irin gunki da sauransu amma kuma sun bauta a duniya to kaga anan sun fifita san abin da suke so sama da yadda suke san akwai wanda za ka ga aure yake nema amma inda yake neman auren nan ba za a ba irinsa ba saboda irin aƙidarsa ya tafi gemu ya ɗage rigarsa kuma yana sallah a masallacin mojibbo saka biya cika rukunai saboda haka yana neman aure kaga ba kai ba ku ga yadda yake ba ba ku ga gemunsa ba ga shi mai shekaru kaɗan shekara ashirin da biyar amma kun ga yadda ya tsaye da gemu da kasin ba ba ku ga yadda yake samun wando ba kuma jiya mun gaisha a masallacin nan da shi ake karatu yana kabbara ce kai wannan karku ba shi da labari ya zo sa sai ya tsaya ya ta lissafi to wai da gemun nan da dage wandan nan da masallacin nan da kamar birnin nan da wannan da nake nema waye wanne ne zan gabatar to in bai yi sa'a ba sai shi dan yauri a masa cewa to ka aje wadancan mana ka aje su saboda haka sai ya je a share gemu ya je ya yi wando har kasa yana tattakawa kuma ya je a ganshi a wancan masallacin ana da'ira da shi ya rike dogon tarbi kaga nan me ya fifita san me ya fifita ya fifita san wata akan san Allah da manzansa wanda wannan matsala ce kamar yadda zamu zo ka fifita san wani abu na duniya kan abin a ka kafe in rabon ka ce sai kaga Allah ya baka sai ta tubure ita ma ta rikice ta ce ita ma sai can ko rijiya to kaga a kada a raya dole a hakura musulunci to in kuka matsa yariyar nan sai ta mutu to ka kana nan da aqidar ka kuma Allah baka mai aqida irin taka saboda haka dole ne bawa kada yayi abin da zai nuna ya fifita san wani abu akan san Allah wanda ita ce kamala wajen soyi wajen wajen bauta Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا wadanda suka yi imani. sun fi tsananin san Allah sama da komai فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا Allah madaukakin sarki ya yi bayani a cikin wannan aya cewa waɗanda suke shirka da Ubangijinsu, waɗanda suke rike suke roƙon wasu ba Allah ba, kishiyoyi ga Allah, wa in kanu yuhibbunahum kama yuhibbuna ba. ko da sun kasance suna san waɗannan kishiyoyin kamar yadda suke san Allah kaga suna san Allah amma kuma suna san kishiyoyin da suka rikar wa Allah kamar yadda suke san Allah sallazina amanu ashaddu hubban lillahi minhum lillahi wa li amsali amma wanda suka yi imani sun fi san Allah sama da yadda su kafiran da suke san Allah ko suke san gumakan لأن المؤمنين أعلم بالله سبب المؤمنين تنفقوا واسل الأمر والحب يتبع العلم soyayya kuma tana bin ilimi ne tana bin bayan ilimi gwargwadon yadda za ka san abu gwargwadon yadda za ka ji kana san shi za a baka labarin abu abin da baka sha'awa sai ka ji kana so wanda zai baka labarin ba lalle ne ya zama wani mutum da ka amince masa ɗari bisa ɗari ba ta yi mutum ne mai zuzuta abubuwa San abu kankani ya habba ta kubba kamar da laraba suke cewa dan abu kankare sai mai da shi make ke mai da allura karma to zaka ji in ya gaya maka abin yana maka bayani ka ji kana so amma kuma ba lallai ka ji son yayi sanani ba saboda zaka rika tunanin mutumin nan ba ta yi waya kun ta abu da abin ma bai kai haka ba yayin da wani wanda ka amince da shi ka yarda da shi ɗari bisa ɗari cewa mutum ne mai nutsuwa baya ta abu baya zarbabiya in ya zo yana gaya maka abin kuma yana gaya maka girman abin to san da kake yi masa zai karu saboda wannan ilimin yanzu da ka samu ba irin wancan bane yanzu san abin zai karu yayin da wani wanda ya taba amfani da abin ya taba jarrabawa ya gani ya zo shi kuma yana maka bayani kaga na biyu bai jarraba ba amma ya ya ji labari ya san shi ya ga amma wannan ya jarraba ya yi amfani da shi kila yana da shi a gida in ya zo yana gaya maka irin yadda abubuwan nan yake da alfa abin da yake da alfano iri iri to za ka ji kuma sanya ya kara da uwa sama da farko sama da na biyu yayin da kai kuma ka gani da idanka aka zo aka baje maka abin ka gani gashi nan yana abubuwan da take ke so babu shakka san sai ya da kuma sama da na uku to duk sanda iliminka da abu yake karuwa san ka da shi kuma karuwa zai rike shi yasa san da annabawa suke yi wa Allah ya fi san da kowa yake yi wa Allah saboda su suka fi sanin Allah sanin sani na hakika sani mai zurfin gaske saboda ka sun san al'amura da dama waɗanda ba kowa ne ya san su ba don ka san su da Allah ya fi na kowa sannan waɗanda suke kamar sahabbai da manyan waliyan Allah su kuma suna bin bayan su to gwargwadon yadda mumini ya san Allah ya san girman Allah ya san irin abin da Allah ya tanada masa ya san irin hushin ubangiji da kubarsa gwargwadon yadda zai ji kuma san Allah din a zuciyarsa don haka ibn taymiya yake cewa mu'minai sun fi kowa san Allah sun fi arna san Allah saboda arna ko da sun san akwai Allah amma ba su san shi sani da hakika ba sun masa dan jabin sani jigare jigaren sani wanda babu wato babu nagarta a cikin ilimin babu nagarta a cikin sani mu'minai ko sun san Allah sani da hakika to haka ko a cikin musulmi kuma ko a cikin musulmi wanda ya san ubangiji a bisa aqida ta sunna sai ka ji ya fi sansa sama da wanda bisa gurɓatacciyar aƙida ya san Allah da haka zai iya yi wa Allah shirka zai iya haɗa Allah da wani zai iya ture maganar Allah saboda bai san Allah ba yadda kai ka san shi saboda haka yake cewa wal hubbu yatba'u al ilma soyayya na biyo bayan ilimi ne gwargwadon yadda ka san abu da fare zaka ji kana san shi ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده kuma saboda su mu'minai bayan sun fi sanin Allah shi yasa suka fi mushrikai san Allah sannan kuma sun sanya san su gaba ɗaya ɗin gurungun sun mika shi ga Allah wa ulaika ja'alu ba'da hubbihim li ghayrihi amma dan sun raba soyayya wani bangaren na soyayya sun sa wa Allah wani bangaren kuma sun sa wa abubuwan da suke bautawa saboda haka kaga sun bangaren soyayya mu'minai kuma ɗin gurungun sun mika soyayya su ga Allah wa ashraku bainahu wa bainal andadi fil hubbi wadannan mushrikai sun hada Allah da waɗanda suke kishiyoyi wajen soyayya wa ma'lumun anna zalika akmalu abin da sananne cewa san da mu'mine suke yi saboda so ne da ya gina akan sanin ubangiji saboda so ne da aka miƙa cikin gurgurdin sa zuwa ga Allah sai ya zan shi yafi kamala wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya buga misali na wani mutum fi bi suraka wanda yake da ababen tarayya wato iyayen gidansa daban-daban ne ba uban gida ɗaya gare shi ba sauraka yana da iyayen gida da yawa wancan ya bashi umarni wancan ma ya bashi wancan ya ce yi wancan ya ce kada ka yi wancan ya ce zo wancan ya ce tafi kaga zai samu kansa cikin rudu ya rasa nawa zai yi nawa zai bari da kuma mutumin da yake salaman da rajulin gaba ɗayansa na mutum guda ne mutum guda shi ke ba shi umarni yi kaza bar kaza ba za su taɓa zama daidai da wancan ba wajen nutsuwa wancan ba zai taɓa samun nutsuwa ba domin yana da shuraka mota shaki suna waɗanda suke karafiya a cikin shi umarni in wannan ya ce yi wannan zai ce karafi in wannan ya ce zo wannan ma zai ce zo ko ma zai je. wannan kuma ubangidansa ɗaya ne sau da kawai inda yake samun umarni dai ne to haka mumini yake mumini mai ba shi umarni da hali Allah ne kadai shi zai ce yi shi zai ce bari shi zai ce zo shi zai ce zauna sai zai tashi amma wanda yake ba mumini ba to ya raba zuciyarsa ya san ya taka wani Allah ya san ya taka wancan ya san ya taka wancan saboda haka sai ya rasa samun kansa cikin rudu cikin dimuwa cikin rikici ko da yaushe saboda waɗanda mu'minai da suka tsantsanta san su ga Allah shi kadai sai ya zama soyayya su ta fi kamala sabanin Allah da suka raba soyayya ta su wani bangare suka ba wa Allah wani bangare kuma suka ba wa kishiyoyin da suka sa wa Allah Allah ce bal aktsaruhum la ya'lamun bari da dama daga cikin su ba su da sani wasu mahabbati fi lamun wa mu fa innal mu'mina yuhibbu Allah wa yuhibbu rusulahu wa anbiya'ahu wa ibadahu al-mu'minin wa in kana dhalika min mahabbati Allah وإن كانت المحبة التي لله لا يستهلكها غيره ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة لله والإنابة إليه والتبتل له والتبتل له ونحو ذلك وكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كما بين أن محبته أرض الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونفسه بنفسها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الإيمان الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذروة سلام العمل وهو أعلاه وأشرفه وقد قال تعالى على أن سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به الأرض ما لا قبل الاتشواء واسم المحبة فيه إطلاق وعموم ita الكلمة kalma kalma ce wacce ke sakakkiya kalma ce wacce take gamammiya wato sakakkiya ba kaidi ba ba ta da kaidi gamammiya ce ba ta da iyaka karkashinta akwai abubuwa da dama da za su shiga wanda duk sunansu soyayya akwai san Allah akwai san annabawa akwai san salihai akwai san iyaye akwai san ya'ya akwai san mata akwai san dukiya akwai san kaza akwai san kaza duk sunansa so so so so kare kenan so din nan kalmar so sakakkiyar kalma ce kuma gamanniya ce domin a karkashin ta akwai afrat akwai afrat akwai ire-iren wato abubuwan da za su shiga karkashin ta da dama fa innal mu'mina yuhibbu Allah mu'mini yana san Allah wa yuhibbu rusulahu wa anbiya'ahu yana san manzannin Allah yana san annabawan Allah wa ibadahul mu'minina yana san bayan Allah mu'minai kaga duk kalmar so so so so akai ta amfani da ita kaga shi kalmar so ita kadai karkashin ta akwai yarsa, san Allah san manzo san bayan Allah na kwarai san ayyuka na kwarai duk kaga so ne wa in kana zalika min mahabbatillah duk da cewa duk sauran so so so da mumini zai yi yana karkashin san Allah kamar yadda muka faɗa a farkon babu muka ce aslul al-mahabbatullah hiya al-asl wa baqiyatul mahabba far'ullah san Allah shine tushen shine asalin sauran so da zaka yi wanda Allah yake so duk tushe ne abin da san Allah san Allah shi ne ginshikin ne ainihin tushen daga jikinsa dai sauran bangarori na so so so suke suke wato fita san annabawa san manzanni san sahabbai san malamai san waliyai san kaza san kaza san kaza saboda waɗannan abubuwan duk da kake so kana kan su ne saboda Allah ya ce ka so su kana kan su ne saboda kansu zai kara maka san Allah a shi kaga san Allah din shine ya ja ka kake san waɗannan abubuwa annabawa duka da Allah ya aiko ya wajabta mana mususu muna san su saboda shi ya zabe su ya ba su wannan matsayi ya wajabta mana mususu shi yasa ai ba mu dauki wani duk yadda muke san shi mun aje shi a matsayin annabi ba mun so shi irin yadda zamu so so annabi saboda Allah bai aje shi a nan ba to wannan shine kaga san mu'minai ga annabawa da manzanni san mu'minai ga waliyai san mu'minai ga sahabbai san mu'minai ga ga malamai ga iyaye duk wani reshe ne na san Allah wanda ubangiji bai ajiye shi a wannan position kuma ba zai samu wannan matsayin ba sai kaga Allah shi ya sa su haka nan gurare masu fari kana san maka kana san madina kana san hajarul aswad misali me yasa kake san waɗannan guraren saboda ubangiji ya girmama guraren ya ba su wani matsayi wanda bai ba ko ina ba saboda haka sai kaji kana son su saboda wannan wannan matsayin da a ce ko ina da a ce ubangiji ya dauki wannan matsayin ya sa shi a wani guri sai ka ji nan kake so Ba a nan bara ubangiji ya sanya ita ce maka sai ka ji a nan bara kake ko ba haka ba sai ka ji nan kake so to duk inda ubangiji ya ce a girmama mumini yana girmama shi ne yana kan shi ne saboda ubangiji ya ce a suna a shi kaga soyayya tana komawa zuwa ga soyayyar Allah to shi ne mala yace duk da cewa wannan suna sakakken suna ne so gamamman suna ne so mumini yana san Allah yana san manzanninsa yana san annaba yana san bayin Allah na kwarai to wa in kana zalika min mahabbatillah wa in kanat al mahabbatu allati lillahi la yastahiquha ghayruhu duk da kasancewar wannan yana daga cikin san Allah duk da kasancewar sannan almahabba allati lillahi la yastahiqu ghayru san da yake da Allah <coughs> ba wanda ya cancanci ta saboda allah ba ba za su cancanci san da ake yi wa Allah manzanni ba za su cancanci san da ake wa Allah ba ballantana waliyai ballantana wasu ga garin mutane san da ake wa Allah shine na koli kowa za a so shi saboda Allah ya ce a so shi sanda ake masa ba zai ke san Allah ba ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من من العبادة لله. سمو لها كلمة سن الله يكنزو tare da ambatan abin da Allah shi kadai shi kadai yake banta da shi na bauta gare shi wal inabati ilai da mai da al'amari zuwa gare shi wata battuli lahu da yankewa komai da komawa ga Allah wala zalika da abubuwa makamantan haka fa kullu hadhihi al-asma duk waɗannan abubuwa ibada tawakkali fata tsoro na koli dukkan waɗannan abubuwa sun kunshi san Allah ta tazammanu ta tazammanu mahabbata Allah subhanahu wa ta'ala sun kunshi san Allah madaukakin sarki ثم إنه كما bayyana, sannan kamar yadda Allah ya bayani anna mahabbatahu aslud dini sanda muke wa Allah shi ne tushen addini faqad bayyana anna kamal addini bi kamaliha ubangiji yi bayani cewa kamalar addini ba ta cika sai an samu kamalar soyayya kana sa addinin kai zama kabili sai soyayya da kake wa Allah ta zama kabila walaktahu bi nafsiha idan aka samu tawayar soyayyar da kake wa Allah to addinin ka ba zai tawaya fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ra'sul amri islam kololuwar al'amari shine musulunci wa amuduhu salatu ginshikinsa kuma shine sallah wa dirwatu salalihi jihad sannan tozansa kololuwar tozansa kuma shine jihadi fi sabilillah fa akhbara anna al-jihad dirwatu salal salal al-amal anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa jihadi gwagwarmaya don ɗaukaka kalmar Allah shi shine kololuwar tozan aiki da mutum zai iya samu aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ya gaya wa mu'adh bin jabal fa akhbara anna al-jihad dirwatu salam al-amal wa huwa a'lahu wa ashrafu shine mafi daukaka shine mafi ainihin girma da daraja وقد قال تعالى كما أنه إلى أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يتهور عند الله لا يتهور سكي قلوا أي عواس باوة على هذي الروا نزمزم يا إلا إيه سكتوا حجي سكولا دسو وجه شايد دسو زمزم كو سكولا وجن كولا دا مسلا شيء الفرما دنايا شيء دقارة جارة إلي يا مثلا ku rika ganin cewa wannan ya fi martaba da daraja sama da su yi hijira su zauna tare da manzo su yi jihadi Allah nuna ba haka ba wanda zai yi imani da manzon Allah ya yi imani da Allah da manzansa ya yi hijira ya je ya yi jihadi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba shakka wannan shine gaba sama da wanda zai zauna yana shayar da alhazai yana kuma laya masallaci mai alfarma na makka hidayatul hajj wani abu ne wani matsayi ne da larabawa suke tinkaho da shi kuraishawa suke tinkaho da shi tun a jahiliya imaratul masjid shi ma matsayi ne daga cikin matsayi guda goma da larabawa suke tinkaho da shi tun a jahiliya wato kuraishawa suke alfahari da shi tun a jahiliya sikayatul hajji shayar da alhazai yayin da suka zo kula da su da ba su ruwan zanzan lokacin da suke bukata a je a janyo a rijiya alƙazuwa ana rabawa alhazai wannan matsayi ne da bakurishi yake alfahari da shi kuma yana hannun banu hashim ne banu hashim su ne suke rike da wannan lokaci har musulunci ya zo yana hannun al'abbas ibn abdul muttalib haka shi ke kula da shayar da alhazai duk sanda aka zo haji? lokacin haji tun ba a jahiliya alhazai in sun zo to su wannan kabila suke alfahari cewa suke bawa alhazai da suka zo ziyartar ɗaki mai alfarma zamzam su sha lokacin da suka bukata imaratul masjidi kuma wato raya masallacin da kula da shi da tsabtace shi da ainihin tayar da wata kobada ko wani gini da zai rushe a jikinsa ko wani wuri da yake yoyo a gyara wannan shi kuma shi kuma shi ma wani matsayi ne da Qurayshawa suke alfahari da shi yana hannun ƴaƴan Bani Abdiddar ibn Qusay suke rike da wannan har musulunci ya zo yana hannun Usman ibn lokacin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya yi Makka sai aka mayar da wannan matsayin zuwa ga kowa aka mika mata wannan matsayin ya ci gaba da kula da shi to duk da cewa aiki ne na alkhairi aiki ne mai kyau amma fa wanda ya yi imani da Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi hijira zuwa Madina ya yi gwagwarmaya dan ɗaukaka kalmar Allah ya kashe dukiyarsa tsababa ya fita da ransa ya ba da shi fi sabilillahi babu shakka wannan ya fi matsayi a gurin Allah sama da wanda zai zauna bai yi hijira ba yana kula da alhazai idan sun zo hajji shi ne ubangiji yake gaya musu ba haka ba ne, yadda suke da su aj'altum siqayat alhaji wa imarat almasjid alharam kamar amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawla inda Allah shin kun sanya shayar da alhazai da raya masallaci mai alfarma na makka zai zama daidai da aikin wanda ya imani da Allah yayi imani da lahira yayi gwagwarmaya dan ɗaukaka kalmar Allah Allah ce la yastawuna inda Allah waɗannan ba za su taɓa zama daidai a wurin Allah ba wallahu la yahdi qawma zalimi ubangiji baya shiryar da mutanen da suke azzalimai allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi gwagwarmaya dan ɗaukar kalmar Allah bi da dukiyoyinsu wa anfusihim suka yi gwagwarmaya da rayukansu أعظم درجة عند الله وأن في جرما درجة أقول الله وأولئك هم الفائزون kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin suna musu bishara da wata rahama babba minhu daga wajensa wa ridwani da yarda wace ita ce yardarsa wajen latin lahum fiha na'imun muqim da wasu aljannatai aljannatayya waɗanda suna da ni'ima ta dindindin a cikin waɗannan aljannatayya khalidina fiha abada suna zaman dindin din a cikin wannan aljannatayya da wannan ni'ima inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah yana da lada mai wato akwai lada babba da ubangiji ya tanada a wajensa wanda zai bawa mu'minai wanda su fi fada'il jihad wa alihi kafira babu shakka kowa ya sani nasussuka da suka zo a ƙurani da sunna wanda suke nuna falalar maya don ɗaukar kalmar Allah da falalar masu yin wannan aiki nasu shi ne masu yawa وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع عليه العبد كما يا ثبت cewa babu wani aikin da bawa zai yi sama da jihadi fi sabilillah wato gwagwar maya ɗaukar kalmar Allah kalmar jihadi mun sha faɗa tana da ma'ana mai faɗi wasu sai suka kuntata ma'anar kalmar jihadi sai suka ce qitalul aduwi bisayf ko ko muharabatul aduwi fito na fito da makami da abokin gaba na'am wannan wani bangare ne na ma'anar jihadi amma kalmar jihadi a alkur'ani da sunna tana da faɗi ta kunshi aljihadu bil mali aljihadu bin nafsi aljihadu bil kalam jihadu da'awa ta kunshi jihadi da dukiya jihadi da ranka jihadi da da'awarka da alkalaminka da iliminka duk wannan suna shiga karkashin jihadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yi jihadi da dukiyoyinku da rayukanku da harsunanku wato wajen umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna saboda haka jihadi ba zai taɓa dakatawa ba ta yiwu a samu wani nau'i na jihadi ya yi rauni a wasu lokuta ko a wasu garuruwa amma jihadi ya tsaya cak to wannan bala'i ne idan har haka ta faru to al'umma ta gama ta gama lalacewa kuma ta gama mutuwa saboda haka matukar ana samun masu umarni da kyakkyawan aiki masu hana mummuna masu kashe dukiyarsu don ɗaukaka kalmar Allah to har yanzu akwai jihadi ko da ko za a samu wani bangare na jihadi din saboda wasu dalilai ya yi rauni wannan baya sa ka ce gaba ɗaya al'umma ta watsar da jihadi kamar yadda wasu tsagiru suke faɗa wannan ba daidai ba ne za mu yi magana akan wannan falala ta jihadi da kuma yadda ibnu taymiya yake so ya nuna mana cewa ita gwagwarmaya don ɗaukar kalmar Allah wata gudar alama ce da take nuna cewa bawa yana da cikakkiyar soyayya da Allah har ya yarda ya ba da dukiyarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya ba da rayuwarsa don ɗaukar kalmar Allah har ya yarda ya yi amfani da iliminsa da lokacinsa dan karantar da kalmar Allah da umarni da kyakkyawan abu da halin da mummuna wannan babu shakka alama ce da take nuna wannan mai irin wannan aiki zuciyarsa na cikin da san Allah madaukakin sarki wannan ita ce matashiyar da ibn taymiya zai ci gaba da magana akan ta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim <coughs> wannan yace malam muna karatu sai malam yayi magana akan cewa agola yana da gado idan mutum ya kasance ba shi da kowa sai matarsa sai ya kafa hujja da cewa ai yanzu babu baitul mali don haka nake neman karin bayani akan hakan ai da sai ka nemi karin bayani a gurinsa Dan wani sai da tani na faɗa ba da inda aka ce agola na da gado agola kamar ɗaya ne daga cikin sauran musulmi wanda suke da alaka da shi ta musulunci don haka ko da babu baitul mali to ba za a rasa wata babbar kungiya ba wacce a karkashinta akwai maslahohi na al'umma da yawa da aka idan an san wannan dukiya an danka ma ita wannan kungiyar wanda aka san cewa tana tsaye da maslahohin al'umma to kamar an kai bai tilmali din ne duk da ba bai tilmali amma irin waɗannan kungiyoyin da aka sani cewa suna ayyuka ga al'umma wanda za su ciyar da al'umma gaba ta fuskar ilimi da rayuwa da addinin su ba su dukiyar su yi wata ayyuka da suna addini babu shakka wannan shi ma zai biya bukata amma cewa agola zai ci gado wannan ban san wannan ba wannan ya ce mun kasance kafin mahaifinmu ya rasu ya bar wasici cewa kada a raba dabbobi da gonakinsa har sai mun aurar da kananan mata duka mala ya halatta mu yi masa biyayya a wannan wasiki wannan ba wasiki bane da shari'a ta yadda da shi da zarar mamaci ya rasu an yi duk abin da ya kamata a yi wanda yake da alaka da shi na yi masa tattara da biyan bashi to babu kuma batun a ce gada za a yi ta ajiyarsa sai an yi aure yanzu wannan dukiya bayan ya rasu to fa ta fita daga tashi ba fa tashi bace kuma ta magada ce magana shi ya zama yana da wani ta cewa a kai babu ita abinda kawai aka bashi a biya masa basu suka idan akwai wata wasiya da ya a cikin wannan dukiyar da bata wuce sulusi ba a zartar sauran abubuwa kuma duk sun zama na magada saboda haka haƙƙin su ne cewa su bar ka su raba sai an yi aure wanda watakila ya iya haifar da fitintunu daga baya ko wasu su zagaye su rika cin dukiyar suna gurguyar ta musamman idan akwai marasa tsoron Allah a cikin jama'a a cikin family din kaga wannan duk ba daidai bane saboda ka wannan wannan wasici nashi ba da bai da tushe wannan kuma yace ya taba tsintar waya yace na taba tsintar waya ta wani mutum sai ya kira ni da wata waya muka yi mahada da shi ya karbi wayarsa ya kuma bani kuɗi har naira dubu biyu kuma na karba daga baya na je karatu sai na yi kicifin da wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama wato yayi karatu sai yake da wani hadisi na manzo Allah da yake cewa duk wanda ya taimaki dan uwansa musulmi sannan wanda ya taimaka din yi masa kyauta kuma ya karba to ya zo da wata babbar kofa ta riba kuma nan anan yaya zan yi hadisin ni ma ya shafe ni sai ya kawo hadisin cikin larabci man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiya fa qabilaha faqad ata baban azim min abwab ar-riba to da farko abinda zan ce wasu in za su rubuto tambaya sai sun yi wani bayanin da ba a bukatar kai shi kaga ya tsinci waya mai wancan waya ya kirawo shi da wata waya sun yi mahaɗa kaga duk ba bukatar waya na tsinci waya mai ita ya zo karba ya na bashi ya bada tukuci dubu shi kenan amma ka tsinci waya ya kira ka da wata waya ko da wata ma waya rufe ka idan ruwan kun yi ma hada ba ku yi ma hada ba ba duk wanda bai shafe ku ba to wasu za su yi duk sai sun ba wato ta zaba mutum kai karshe wajen karanta wannan bayanan da ba su da alaka da tambayar ma kama ka kama gane tambayar duka wala hadisi cewa ke man shafa'a li akhihi hadisi da sahihi tabbatacci man shafa'a li akhihi shafa'atan fa ahda lahu hadiyya fa qabilaha faqad ata baban azima min abwab ar-riba abinda yake cewa wanda yayi ma wani kamun kafa wato magana ce akan shafa'a wanda yayi ma wani kamun kafa wato yana neman wani abu a gurin wani to amma ba zai iya samun abun ba sai ka sa baki wal Allah saboda dangantaka dan uwantaka a kai gurin aikin kare ko wani abu sai ka je ka sa baki sai a yi masa sai shi kuma ya ɗauko wani abu ya baka sai ka karba to wannan shi ne abin da hadisin yake nufi amma wannan tuwa kai ya baka tukuici ba wani abu ko wani ya kawo kaya ya sai ko ya ɗora ma kaya ko ya ja ma kaya ko ya daga baya ka ga kamar ka ga wani tukuici ba ka cewa wanda ya taimaki wani hadisin ba haka ya kawo kalmar taimako haka da faɗi ba kalmar shafa'a kai amfani da ita don haka ta abin a nan don haka ka gama za ka shiga ba ka fada da fassar hadisin ne shi yasa ka ji ka tsunduma. wannan kuma yace dan Allah malam a yi min gamsasshiyar gamsasshiyar ga gamsasshen bayani akan wasu mutane da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah a wannan duniya sau ɗari uku wannan magana ta su ya take a yi min bayani kaga wannan tambayar ba da mu da bukatar ta a wannan majalisin namu mu da muka karanta alwasiyatul kubra a cikin wasiyatul kubra ibnu taymiya yayi maganganu akan ganin Allah a duniya da lahira da bacci to kuma kaga a zo kai da kanka kana jin wannan magana ai ka san ka san ba magana ce ta abin nan ba za ka je ka samu littafin din wasiyatul kubra ka ji su daga farko har karshe za ka ji ansar tambayar ka akwai tambayoyin da kowa zai iya ansa. an yi magana an yi magana an yi magana an yi an yi an yi har an abin nan amma duk da haka kuma sai a dada hannun hagu baya ka har kuma a ce sai an yi wata ansa gamsashiya kaga ba ma wai ayi kadan ba ayi togon bayani ayi lacca in dai wannan gamsashiya ne insha Allah ka samu kaza din sai kubra za ka samu gamsashiyar bi iznillahi dan Allah wani ke bi na bashi to sai na biya mishi kudin wata kudin wata na wata shida to ban san kudin wata na wata shida ban gane kudin wata na wata shida ba eh kudin wuta to su a yi da ɗin da kudin wuta na wata shida to sai na ga da yana bi na bashi kudin da na biya mishi shi kenan babu bashi kenan wato musulunci baya son zamiya sai idan wato mutum ya zan mai taurin bashi ne mutum ne mai taurin bashi wato ana shi ya ci bashin a shigo shi ne ake bi bashi ko saboda haka sai ya kuma biya ma wancan kuɗin wuta na wata shida to idan har shi ya sa shi ya ce ka biya min kuɗin wuta na wata shida to shi kenan yana biya yana lissafi dama akwai lissafi tsakaninmu na kuɗi kaza ka kuma sa ni na biya kuɗi abin dinnan saura ka yanzu a ciki ko da canji ko ba canji ko kai za ka yi binciko wannan ba komai to kai yake bi ba shi dama idan kuma kai ka sa kanka ba shi ya sa ka ba tayo akwai yadda yake yi wajen biyan biyan kuɗin wuta din labawa yake yi ya yake ya yake yi kaga ka zo kai abinda wannan shine ake kira tasarruful fuduli ba a sa ka ba kai to idan wanda kai tasarrufi din a madadin sa, in ya zartar shi kenan in bai zartar ba to kai zaka dau zaka dauki wannan nauyi wannan ita ce ka'idar tasarruful fuduli a gurin malamin idan ya zartar kai yace eh to shi kenan ba damuwa nan, idan bai zartar ba to abin zai dawo kanka ne kai za ka ɗauna yin abu don ba shi ya sa ka ba to haka ya dogara da shi yanzu me za ku in ka je ka gaya masa ya ce a'a ni ban sa ka ba wannan kuɗin wuta akwai yadda na fi akwai ma watakila wani yamin alkawari zai biya to kai kawai ka zo ka ce ka biya kan ka toshe mu wannan kofar saboda haka yana da dama a yi lissafin kuɗin sa da ake bin sa a bashi kuma kai ba lallai biya ka ba a ka'idar shari'a tunda ba shi ya sa ka biya masa ba ba ba shi yanzu sai dai in shi ya sa ka biya masa to ka ga anan kai da izinin ka saboda haka don abin da ka biya shi za ka biyo wannan kudin amma in dai ba da izinin sa kai ba to ya dogara akan ya yarda daga baya ko bai yarda ba wannan shine abin da yake hukunci dangane da tasarrufin fuduli dan uwa da suke bukatar addu'a marasa lafiya suke bukatar bi masa addu'a ba sa su adiya mu yi musu addu'a akwai dan uwa da aka yi masa aiki yana fatan addu'a da gare mu duka muna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya waɗanda za su yi jarabawa da waɗanda za su haihu da waye duk masu neman bukatu daban-daban sun musa su aniya Allah maɗaukakin sarki ya biya wa masu bukatu na alkhairi bukatunsu waɗanda suna suke cikin wata damuwa Allah ya yi musu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya duk da muke faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aiki da shi dama aiki da shi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين